البيان عن البيان والمعاني والبديع na'am ana na a cikin ilimin bayan mun zo babin almajazat to almajazat nan kusan shi ne a ilimin bayan ilimin bayan kusan shi ne maudu'in da ake fatan ka sani ake tattaro maka tashbihat sai a gaya maka menene tashbihat ɗin nan don in ka zo nan ka san me ake so a nuna maka saboda tashbihi game da magana ista'ara wasan yara ne tashbihi shine a ista'ara su ne karatun sisa amma ba za a yi maka shi kai tsaye ba yi maka tashbihat saboda haka wannan karan Mm, babu majazat yana da buƙatuwan mutum ya ɗaya fahimci shi da kyau a gurguje malamin bar makaranta ƙa'ida mu je abin da yake ni da almajazi awwalan malam ya ce mana almajazin lagawiyu huwa lafuzun kuji wani lafazi ne almusta'malun wanda aka yi aiki da shi fi gairi ma wudi alahu amma ba nan gurin aka sanya shi ba an ɗauko shi ne aka aro aka aiki da shi to me yasa da aka yi haka sai malai ce le alaƙatin akwai alaƙa ne da na asali da wanda ba asali ba ma'a ƙarina kuma akwai wani alama shine ƙarina mani'a wanda ta hana wannan ƙarinan ta hana min iradatul ma'anar haƙiƙi wanda ya hana mana magana cewa wannan fa ba kalmar ba na gaskiya ba ne akwai conjunction mahaɗi akwai mahaɗa akwai maraba da ya raba mana tsakanin na gaskiyan da na ƙaryan sai malam ya ce wal alaƙatu alaƙan da ke tsakanin su bainal ma'anil haƙiƙi wa ma'anil majazi alaƙan da ke tsakanin na gaskiyan da ba na gaskiyan ba ƙad kunu mashabahata tana iya kasancewa kamanceceniya ne sun yi kamanceceniya da su yi aka aka zama da su suna da alaƙa wa ƙatta ta kunu gairaha tana iya cewa ba kamanceceniyan ba ne wani dalili ne ma'ana zai iya zuwa kamanceceniyansu ne zai iya zuwa kuma ba kamancece wani dalili ne aka ga suke da ya aka haɗa su sai mala ya ce wal tu ita ko ƙarenan da ta na hana mana mu gane wannan ba na asali ba ne ba ita ce ake nihi ba ƙatta kudu lafziyatan tana iya kasancewa ta wajen lafazin ne magana ai wancan abun bai iya zama wannan wa ƙatta kudu haliyata tana iya zama kuma hali ne ke bai ba da wannan ya zama wannan misali da in naka ce za ki yi magana to ka ganin lafzi magana mun san dabba baya magana kaga wannan ita ce karenan da ta hana mana magana ashe ba na gaskiya ba ne hali ya za ka ce mana a ah, ga giwa ta shigo cikin mutane a halin giwa mun san ba ta shiga cikin mutane wannan halin ne nuna mana au tunda ka ce ka shiga cikin mutane to sai muka ga waye ke shiga cikin mutane mutum giwa ba ta shiga cikin mutane wannan ƙari ne muka gane halin ne bai ba da dama wannan ita ce ta hana mana mani atan min iradatul ma'anar haƙiƙi wannan ƙarinan hali ne ya hana mana mu gane abin da ake nufi na gaskiya to yanzu bari mu je misalai don ta bayyana mana mu gane ƙarinan nan da malam ke magana mu gane alaƙan da ke tsakaninsu mu gane kuma karenan da ta hana mana da na gaskiya da na ƙarya na ku biyo ni